هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويقول الإمام الحافظ أبو عبد الله رحمه الله كتاب الزكاة قال رحمه الله باب الزكاة على العقارب har yanzu a cikin abin da ya shafi bayani akan zakka hadisan da suka gabata a baya malam yi bayani akan abin da ya shafi misali shine abin da ake cirewa na da abin ya cancanci zakka da abin in ya kai ake cire mishi zakkarsa tun daga kan raguma da kuma awaki da kuma shanu da zinare da azurfa da kuma abin ya shafi wato kadara ko abin da aka tanadinsa domin kasuwanci to anan ya kawo hadisai da suke bayani akan shi mai ba da sadaka din ko mai cire zakka din shin yana iya cancanta ya ba na kusa da gare na kusa da shi a lallai a kyautata ma na kusa wannan kyautatawa ne a cikin addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya bayyana cikin ayoyi da yawa daga cikin wasiyar da Allah madaukakin sarki ya yi da umarni ga Bani Isra'ila da alƙawarin da ya da su shine kyautata mana kusa la idza akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsanan wa bil qurba wa bil qurba saboda haka na kusa kyautata musu kuma yana daga cikin kyautata musu da sadar da zumunci shine tarayya da su cikin abin da yake na farin ciki ne da kuma wato tausaya musu da jajinta musu ciki abin da yake na bakin ciki ne sannan kuma lokacin da suke cikin bukata idan akwai abin da za a iya musu na tallafi a tallafa musu wannan sadar da zumunci wannan duka addinin musulunci ya fadaitar kuma suna zuwa cikin babi ne na ihsan shi yasa malam ya kawo babu zakati ala al-aqari babin zakka ga waɗanda suke dangi na kusa shin mutum yana iya ba dangin shi na kusa zakka wannan shi su suka fi cancanta musamman sun zamanto masu bukata ne hum aula saboda suna da tsani guda biyu ne a dangane da shi din na farko tsani na kasantuwar cewa su musulmi ne na biyu kuma dangin sa don haka yana da ladan abin da ya bayar na zakka kuma yana da ladan sadar da zumunci to shine ma da ya kawo wannan babi da kuma hadisai guda biyu wanda a ciki ya kunshi hatta ba da mace ta ba mijinta zakka domin wannan shi ma kusanci ne ko kuma miji zai iya ba matar shi zakka ko ba zai bada ba بسم الله الرحمن الرحيم باب على الأقارب قال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران أجر القرابة والصدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طالح أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالحديث مالا بالنخل وكان أحب أمواله إليه بيروحاء وكانت مستقبلة مستقبلة المسجد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تبارك وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيضها وإنها صدقة لله أرجو برها وذكرها عند الله فضاعها يا رسول الله حيث أراك الله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح فقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه تابعه روض فقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك راية قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن إياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضعى أو فكر إلى المصلى ثم انصرف فوعد الناس وأمرهم بالصدقة فقال يا أيها الناس تصدقوا فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقلنا وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشيرة ما رأيت من ناقصة أقل ودين أذهب أذهب للب الرجل الحازم من كل يا معشر النساء ثم انصرف فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة بن مسعود تستأذن عليه فقيل يا رسول الله هذه زينب فقال أي الزيان فقيل امرأة بن مسعود قال نعم إذنوا لها وأذن لها قالت يا نبي الله إنك أمرت إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي الدين فأردت أن أتصدق به فزعم فزعم <coughs> فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه a bayanin babin ya gabata ya kawo hadisi mu'allakan ya ce annabi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yana da lada biyu kamar an tambaye shi menene ma'ana falala ko ladan wanda ya yi zakka ga danginsa ya ce yana da lada biyu na farko ladan kusanci na dangantaka ya sadar da zumuncinsa na biyu kuma ya ce wa sadakati kuma yana da ladan abin da ya bayar na sadaka <clears throat> saboda haka ya juzu ya halatta ga mutum ya ba da sadaka in zai bayar ga na kusa da shi haka ne ya halatta in zai ba da zakka ya duba wanda yake na kusa da shi wanda yake tsananin bukata ya ba shi saboda haka wannan babu laifi eh, mazala sallallahu alaihi wasallam ya nuna halaccin yin haka to sai hadisin ah, ah, aliyu ibnu abi talha ishaq ibn abdullahi ibn abi talha ce ya ji anas dan malik radiyallahu anhu yana cewa ɗaya daga cikin mutanen madina shine abu talha al ansari radiyallahu anhu cewa duk cikin mutanen madina babu wanda yake da dukiya ma'ana gona wacce take mai girma kuma mai asalin kayan shuka a cikinta kamar gonarsa shine wato abu talha al ansari kuma daga cikin dukiyar da yake da ita yana da dukiyoyi da yawa har da wannan gonaki din akwai wata gonarsa da ake kiran ta bairuha ko kuma <clears throat> bariha da sunayenta da yawa kuma gona ce sananniya tana fuskantar masallaci tana gabas da masallaci to masalla sallallahu alaihi wasallam wani lokacin ma yakan shiga wannan gona don ya sha ruwa a cikin wannan gona saboda ruwanta yana da kyau sai anas ya ce lokacin da wannan ayat ta sauka shine cikin suratu ali imran lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alim shi lokacin da wannan ayat ta sauka abin nufi da ayar shine Allah ya ce lan tanalul al albirra shine wato eh, kyautata bauta ga Allah madaukakin sarki ma'ana kyautata biyayya ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yake cewa lan tanalul birra ba za ku samu cikan biyayya ga Allah da kusanci da Allah madaukakin sarki ba har darajar ku ya daukaka ba hatta tun tunfiqu mimma tuhibbuna har sai kun ciyar daga cikin abin da kuke so ma'ana duk abin da mutum yake so an fi so ya ba da shi to lokacin da wannan ayat ta sauka wannan yana nuna istijaba na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a duk lokacin da suka ji wata aya ta sauka tana kwadaitarwa akan wani abu sune zaka ga sun zabura wajen zartar da wannan abu haka nan idan hani ne zaka ga sun riga kowa ne santa daga wannan abu wannan yana nuna istijabarsu domin amsawa ga kiran Allah wato alkhairi ne da annabinsa Allah ya ce ayyuhal ladina amanu stajibu لله wa lirrasuli جاءكم لما lima saboda haka Allah ne umarni da haka to Abu Talha yana jin wannan ayat ta sauka sai ya tashi ya dubo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya rasulullah ai ga abin da Allah madaukakin sarki na jiya fada kuma ina mai shaida maka cewa daga cikin dukiyoyi na gaba ɗaya ba dukiyar da tafi kaunatuwa a gare ni fiye da wannan gonar tawa don haka tunda har Allah ya ce ba za mu samu kusanci da shi da ɗaukaka da cikin biyayya ba har sai mun ba da abin da muka fi so ya ce to na sanya ta sadaka ga Allah ina neman ladanta kuma Allah ya mun ajiyanta ana yana ji ya rabu da ita kwata-kwata saboda ga abin da yake nema a wajen Allah saboda haka haka ya kamata mutum ya dinga tunanin menene abin da zai gina shi da rayuwar shi a gaba menene zai samu a wajen Allah madaukakin sarki yace dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi haiku araka Allah duk inda Allah ya bayyana ma a saka ta a bayan ni ta fita a hannuna ta fita a hannuna gaba daya qala sai ya ce yace da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam ce bakhin wannan kalma ce da ake amfani da ita wajen nuna wato asalin eh, yabawa ga abin da wani ya yi ce bakin bakin ai madalla madalla da abin da kai ya ce wallahi wannan dukiya ce da ta yi riba domin da abin da ka bayar domin allah shine wanda yake ninkuwa yake ribatuwa ce bakin bakin dalika malu rabihun wa sami'tu ma qulta kuma naji abin da ka faɗa amma mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce ina da shawara shawara ta ita ce gare ka ka je ka sanya ta a cikin danginka danginka sun fi bukatuwa gare ka ga wannan abin fiye da kowa kana da dangi da yawa yan uwa ka sanya su a cikin wannan abin. to Abu Talha ce insha Allah zan aikata af'alu ya rasulullah fa ha Abu Talha ta fi aqaribihi wa bani ammihi da haka sai je kakkasa ya ba kowa da kowa wannan imam al-bukhari lafazin da ya shahara ya inganta a wajen shi kenan ya zo a wasu lafazza ya zo yake ce ma matar shi to da ke da 'ya'yanki da kowa da kuke cikin wannan gonar ku fita wannan gona yanzu ba ta mu bace na baiwa Allah a ranan da ya bada ita a ranan ya cire su a ciki ma'ana wannan yana nuna ma'ana yanda sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke kwadayin neman lada a wajen Allah madaukakin sarki kuma sannan sun fahimci cewa lallai cire wani abu ka bayar domin Allah ko kai sadaka wannan bai rage dukiya yana ƙara ta ne kada ta ba abu rahun wa kada yahya ibn yahya wa isma'il an malik wasu rawaito shi wato daga malik wato sun ma wato shi abdullahi ibn yusuf mutaba daga malik kada hadisi na gaba ya ce hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita cikin idin layya ko kuma idin azumi ma'ana sallar shawwa zuwa wajen da ake sallar idi shine al-musalla sannan da ya idar da sallah sai ya ma mutane wa'azi ya fadakar da su kuma ya hore su da yin sadaka wannan duk sadakar da ake nufi sadaka ta nafila ya faɗaitar da su a kai, sannan ya ce ayyuhan nas ya ku mutane ta tasaddaku ku yi sadaka sannan sai ya kuma bi gefen mata inda mata suke mata suna sallah a bayan masallaci ne inda maza suke bayan maza sai ya koma gefen su ya ce ya ma'asharar nisa ta tasaddaqna ku ba da sadaka fa inni ra'aytu kunna akthar ahlin nar domin naga mafi yawancin ku <clears throat> ma'ana mafi yawancin yan wuta daga cikin mata ne kina abin da wannan yake nuna yana nuna yin sadaka yana iya sauwaka ma mutum ya nesantar da shi daga azabar Allah yana kankare mishi zunubai ta yadda zai nesantar da shi daga azabar Allah to matan ko da yake wata mace ce daga cikin su ta ce to me yasa haka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa mata suka fi yawa a wuta sai yace tukfirna al allah! kuna yawaita la'anta ma'ana faɗin la'ana mace ne yaron ta zai laifi ta ce la'anan ne la'an kuma da abin da ake yawan la'antan shi baya zuwa da alkhairi ma'ana suna yawan nesantar da ya'yansu eh, ko kuma mazajensu ma daga rahamar Allah haka suna yawaita la'anta yace wa takfurnal ashi kuma daga cikin abin da kuke yi shine kuna butulce ma zamantakewa ba kwa kyautata zamantakewa da mazajenku wannan ba ya nuna cewa kuma mazajen su ma ba ma'ana su ɗari bisa ɗari suna kyautata zamantakewa ba amma ya fi yawa a cikin mata ya fi yawa a cikinsu domin mazala sallallahu alaihi wasallama ya ba da misali yake cewa duk da yake wannan lafazin bai zo a nan ba cewa lau ahsanta ila ihdahinna thumma ra'at minka shay'an taqulu ma ra'aytu minka khayran qat biyan da ka kyautata mata komai tsawon shekarun da kuka yi kun fi shekara talatin arba'in kai wani abu za ta ce wallahi ni ban taba ganin mutumin ba banza irin ka ba haza ya su amma nan ɗabi'a ne nasu wannan shine kufranul ashir ko shine kufranul ashir ma'ana suna bitince ma zamantakewa da kyautatawa da aka yi lallai su ma din Allah ya ce wa hunna bil ma'ruf ya ga ya mazan wa hunna bil ma'ruf domin kamar yadda suke da haƙƙi a kan ko kuke da haƙƙi a kansu suna da haƙƙi a kan ku to amma wanda suka fi butulce ma haƙoƙi din su ne mata to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana waɗannan su ne dalilan da ma'ana za a ɗauke su kaman ba wani abu ba amma za su kai su zuwa ga halaka zuwa ga yawaita a cikin wuta sai ya ƙara da cewa ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin ban taɓa ganin <clears throat> waɗanda suke ƙarancin hankali ba da kuma karanci a cikin addini wanda suka fi tafiyar da hankalin mutum wanda yake kamamme fiye da ku mata ba a yadda mutum ya kai sai kaga an jaraba shi da mace sai kaga ya fada a jaraba da yawa zai ga mutane suna faduwa a jaraba ne ta bangaren mata to wannan duk da karancin hankalinsu amma Allah ya jarabi wato mazaje da su ke cewa ma ra'aitu fitnatan A abarwa ala rijali minan nisa baya na bambar wata fitina da tafi cutar da mazaje ba fiye da mata ma'ana na kisatu aqlin wa suna da karancin hankali saboda mace takan bi san zuciyarta so da da yawa daga baya ta zo tana nadama akan abin da ta yi ma'ana ba kasafai sukan yi jinkirin yin hukunci akan abu ba yanzu da abu ya faru zai kaga shi ta tattara gaba ɗaya sai ta sai ta nemi makila a raba auren gaba ɗaya daga baya kuma sai ta yake ce ita da ta sani da bata yaka ba a kuskure saboda haka suna da gaggawan yanke hukunci kuma wannan yana nuna karancin tunani wannan ba wai ana nufin dukkanin mata ba bane da yaglibu alaihinna ma'ana ya firin jaye a su shi yasa ko za ta yi wani abu da waye da sauransu ta fita a cikin ɗabi'arta da waye da sauransu idan kai namiji ka rike hankalinka ka nutsu an jima kaɗan sai ka ga ta dawo kuma tana nuna nadama akan abin da ta yi yana faruwa da yawa wannan shine naqsu aqlin haka nan kuma Allah madaukakin sarki ya sanya shaida su ma'ana sai an samu mace guda biyu ta yi daidai da namiji ɗaya a wajen ba da shaida fa in lam yakuna rajulaini farajulun wa mra'atan farajulun wa mra'atan yace an tadilla ihdahuma fatudhakkira ihdahuma al-ukhra Allah ya tabbatar dayan tana iya mantuwa ɗayar ta tunatar da ita bi khilafi rajul kuma kamar yadda faɗa wannan fil ghalib ne mafi yawancin hukunce hukuncen shari'a ana gina su akan mafi rinjaye ne ba ana nufin duka mata kuma haka suke ɗari bisa ɗari ba hadi aisha radiyallahu anha ummul mu'minin hiya a'lamun nisa a'lamun nisa'i hadhihi al-umma Aisha radiyallahu anha ta fi kowace mace ilimi har da har ma da mazajin anna hatta minan sahaba har cikin sahabbai akwai almajiranta da yawa za su yi sabani su mazajin masu hankali shi a ji a tambaya Aisha radiyallahu anha wato utihim aljawab ma za ta ba su fatawa wa hadhihi khadija hiya khairun nisa wa hadihi maryam wa asiya imratu fir'aun wa fatimatu ibnatu muhammad wana sune mafi cikan mataye wa yujad gairuhunna kathirat ana samun su da yawa sahabbai mata fitattu wanda suka yi fice da kuma ma cikin al'umma ana samun su da yawa saboda haka ba wai ana nufin dari bisa ɗarin su duka gaskiya ba lafil ga'ib wannan a mafi rinjaye an hatta aisha radiyallahu anha wata rana tana kishi da khadija duk da take bata zauna da ita ba fa hada wannan abin ne wanda yake Allah ya riga ya faɗa shine ya abin nan ya ma ma arafat bata san kadija ba bata zauna da ita ba bata yi kishi da ita ba amma kuma tana kishi da ita duk da ba ta nan takan yi kishi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana tambayan kawayen Khadija ko wani sun zo yana kyautata musu tace to waye ma Khadija ma'ana hada wannan shay ne fin nisa a cikin su ne wannan haka Allah madaukakin sarki naqsu Nafsu addini karancin addini kuma shine kasantuwar mace Allah ya jarrabe ta da daura mata wato uzuri na jinin al'ada da yake zuwa mata duk wata shine cewa ba ta yin sallah ba ta yin azumi a wannan yanayi sabanin namiji a kowane yanayi in ba dai ya samu wani uzuri ko na janaba ko na gushewa hankali ba zai yi ba zai iya wannan ba zai ibadarsa ba amma yana cikin ibadarsa ita kuwa a wata ta iya yiwa wata kaga sallar da za ta yi ila na kwana 20 ma'ana jinin al'ada ya zo mata kwana goma ba sallah tana zaune haza naqsun fi din naqsun fi amma kuma Allah cikin ikonsa zai cike musu da wani abu daban kuma sai yake cewa ah, azhaba li lubbi rajuli alhazim min ihdakunna ya ma'shara nisa sun mansara sannan da ya gama musu nasihun nan da wa'azi sannan sai ya juya ya tafi sannan da ya koma gidansa sai Zainab mata Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu ta zo tana neman izini ma'ana bayan wannan abin ya faru bayan wannan jawabi da ya musu sai aka gaya ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ya gaya masa shine Bilal aka ce hadihi Zainab to Zainab din suna da yawa eh akwai Zainab yarsa akwai Zainab matar Abdullahi dan Mas'ud akwai Zainab matarsa akwai Zainab matar Abu Mas'ud al-Ansari duk suna nan da yawa sai ya ce to wace a cikin Zainabobin yace ce ayyu Zayanib wacce a cikin zainabobin faƙila aka ce matar abdullahi dan masud sai ya ce a mata izini ta shiga da aka mata izini ta shiga sai ta ce annabin Allah ka yi umarni a yau akan yin sadaka A ga kisar abu talha ta gabata na istijaba su ma matan haka ne na sahabai ana faɗan abu za su ta ce to ka mana bayani akan sadaka kuma ni ina da wani wato kayan ado na alhuli shine abin da mace take ado da shi na zinare sarka da dan kunne da sauransu ce ina da wani kayan ado na kuma ni ina so in ba da sadakarsa ko dai ta cira zakka ko ta ba da sadakar shi zai zo a can babi na gaba babu zakati ala zawji wal aita fil hijr da haka yana nuna kamar sadaka ai zakka ce sai mijina abdullahi dan mas'ud wai ya ce da shi da 'ya'yansa su suka fi cancanta musu sadaka ma'ana ta yi saɓani da abdullahi ɗan masud zai zo a wancan hadisin ya ce fa ni yanzu ni na fi cancanta yan kina da hali ni kuma ba ni da hali a yanzu don haka ba zan sa ido ina gani ki kwashe sadakan nan ki kai waje ba alhalin ni ina da bukata kuma wannan ba faɗuwa ba ne an gane ko haka don. wani gidanka ta ɗauki sadaka ta baka ko ta ce to ga zakka garka ce ni na fi ƙarfin wannan alhalin baka da shi wa hada ibnu mas'ud huwa huwa min a'lamin nas bi kitabillah wa huwa min as-sabiqin al-awwalin ya taba cewa shine fa mutun na hudu a musulunta amma zalika huwa hada halu a cikin rashi da sauransu yace to ni dai wannan sadakar da zaki ni ne na bi cancanta da ita ta ce ita kuma ba ta yadda ba sai ta ce to shi kenan ka je ka tambaya annabi Allah ya ce ke dai ki je ki tambaya ce ke dai ki je ki tambaya amma yanda zai zo ce ke dai ki je ki tambaya amma ba ni ba amma ke ni na sani tunda ke kike ja to je ki tambaya kuma ta je aka tabbatar amsa daidai da abin da ya gaya mata sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ibnu mas'ud ai abdullahi dan mas'ud yayi gaskiya abin da ya faɗa gaskiya ne zaujuki wa waladuki a haƙu man tasaddaqti bihi alayhi ai da mijinki da ƴaƴanki sune wanda suka fi cancanta ki ba su sadaka kaga ana maganar babu zakati alal aqari babu yin zakka ko sadaka akan dangi da haka kenan mutum yana iya ba sa sadaka wacce take ba ta wajibi ba ma'ana ba zakka ba mace tana iya ba mijinta sadaka wacce take ba ta wajibi ba da ma ta wajibi. miji yana iya ma matar shi sadaka amma ba ta wajibi ba in gane ko da yana iya ba ubansa sadaka ba ta wajibi ba uba yana iya ba ɗansa sadaka ba ta wajibi ba in gane ko amma ta wajibi duk wanda ya zama wajibi ne a ɗauki ɗawainiyarsa da ciyar da shi wannan ba a ba shi zakka da haka shi yasa shi mijin ba zai bata zakka ba ita ba za ta zo ta ce to shi shikenan ni na fi cancanta da wannan zakkar ba zan sa ido ina gani ka je ka dauka ka ba wani da wani ba ga na a gida ina bukata la sai dai mata wani abu na ihsani amma dai ba zai dauki zakka ya bata ba babun laisa alal muslimi fi farasihi sadaka akwai abubuwan da shari'a ta cire su wanda babu zakka akan su shine kama abin da ya shafi dawakai da abin da ya shafi bayi wannan ba zaka a kansu sai dai idan mutum ya yi tanadinsu don kasuwanci sai ya fada cikin babin da ya gabata na zakatul aro amma dai dawakai da mutum yake da su yana kiwata su dan ya hau komi kudin da suka kai ba wani zakar da zai musu musamman na hawa kuma ya tara su ne wasu malamai sun ce hikimar shine idan aka ce za a dinga yin zakar dawakai to shikenan dawakan za su zo su kare kuma ba za a samu abin yin jihadi ba sun gane ko saboda haka mutum yana da dawakai ba zakka a kai kamar yadda zai zo cikin wannan wato bari haka nan mutum yana da bawa bai zakka akan wannan bawa duk da yake bawa shi ma kaman kadara ne a wancan lokacin da ake da bayi kuma a yanzu ma inda za a samu bayi amma ba irin na libya ba galibi a waɗannan mutane ne suke kai kansu su je su sai da kansu yana zaune cikin aminci cikin zaman lafiya cikin nutsuwa ya jefa ma zuciyar shi talauci da rashin wadata ya bar ƙasarsa ya je ya yi ta shan wahala sannan a kama shi a siyar da ba irin wannan bautar ba ana nufin bauta wacce musulunci ya tabbatar da ita bauta ce shine in an yi jihadi aka samu bayi shikenan sai a mallake su an gane ko ko kuma mutum ya gada amma ba bayi irin waɗannan ba don kar mutum ya tunanin cewa ai to ga wasu bayi a daga libya an kawo la wannan ba ba ya ciki almuhim ba mutum bai ma da wakan shi su zakka sannan bai ma bayinsa zakka saboda bayi kaman kadara ne kamar yadda bayani ya gabata kaman motoci ne mutum zai iya zuwa ya ce ina son in dau hayan bawan nan zai je mu wani aiki har bayar da shi zai je kamar yadda zai zo ya dauki hayan motarka an gane ko sannan ana siyar da shi a kasuwa kamar yadda ka ta tsufa ka ga bawan ya kasa ba iya yi ka je ka siyar da shi ana siyar da abin a kasuwa ko kuma ka ga motar tana ta wahalar da kai yau ta ballo wannan gyaran gobe wannan bawan yau yayi sata a can a kama shi gobe ayi wannan shi to ka rabu da shi je ka siyar da shi saboda haka su suna nan kaman a matsayin ah, abubuwa ne na siyarwa an gane ko sai dai wani lokacin akan kalle su ta fuskoki guda biyu da me suka fi kama sun fi kama da su cewa mutane ne ko sun fi kama da cewa su abin siyarwa ne da me suka fi kama da mutane ba sun fi kama da abin siyarwa a ɗabi'a sun ka kalle su don a ɗabi'a ta mutu ba a sai da mutum amma abin siyarwa ba ana siyar da shi to ba ya fi kama da abin siyarwa sannan ba a kyautar mutum ai amma ana kyautar ba khadija ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyautan zaid ibn halida ana kyauta sannan ba za ka ce shi kenan daga cikin abin da aka rasu aka bari ni gadon dan nan nake so shi dan ne gado na ba amma ana gadon bawa idan mutu ya mutu ya bar bayi za a gaje su a ce a shi ga ka san shi waɗannan bayi saboda aka shi sa mutane suke cewa sun fi kama malamai suke cewa sun fi kama da abubuwan saidawa amma duk da haka din babu zakka a kansu ba a cire musu zakka ko da sun yi kama da waɗancan abubuwa na dukiya an gane ko باب ليس على المسلم في فرسه صدقة قال رحمه الله تعالى حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت سليمان بن يسار عن <clears throat> عن يراق بن مالك عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقه باب ليس على المسلم في عبده صدقه قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عن خثيم بن هراق قال حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء وحدثنا سليمان بن حرب حدثنا وحيد بن خالد حدثنا خثيم بن عراق بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه a waɗannan babubukan guda biyu da yake malam ya raba su amma dai kusan halifai guda ɗaya ne sai dai kawai lafazin ne ya ɗan bambanta na farko lafazin laisa alal muslimi fi farasihi wa gulamihi sadaka ma'ana babu zakka a kan musulmi cikin dawakansa ko kuma bayinsa haka nan laisa alal muslimi sadaqatun fi abdihi wala fi farasihi abin da yasa ya bambanta babubbukan guda biyu yayi la'akari da lafazan hadisin ne na farko da yace babu laisa alal muslimi fi farasihi saboda lafazin da ya samu faras ne aka gabatar da shi na biyu kuma abin da aka gabatar abdu ne shi yasa yace fi abdihi wannan kuma yana nuna fikihun Imam Bukhari rahimahullah kagan wani ne zai ce to ai da hadisi dai ne za a bambanta a shi yana so ya nuna ma cewa kowanne ma yana iya zaman kansa don haka musulmi bai cire ma dawakansa zakka ko kuma bayinsa al-gulam shine al-abd shine bawa don haka ba a cire musu zakka kamar yanda zai zo cikin hadisin wannan abdullahi al-abbas da khalid da ibnu jamil wanda manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce a ji a karɓo zakka kuma da aka je cikin karbo zakka aka bibi waɗannan kuma shi Khalid yana da dawakai yana da kuma wato kayan yaƙi, ya je aka je ce shi ba zai bada wata zakka ba saboda ya san wannan hadisin cewa laisa alal muslimi fi farasihi sadaka haka ko da mutum yanzu ba za ka je gidan sarki ka ce to dawakan nan na sarki ya kamata a cire masa zakka ba ko a to dawakai ne hawa ake kuma amfani ake da su sarki zai fita ya kilisa ya hau kuma sai ka zo ka ce a cire madawakan nan zakka sarki ya ki ba da zakka ko nawa dawakan da ya mallaka babu babu zakka a kansu an gane ko babu zakka a kansu sai dai kawai idan ya tanade su dan kasuwanci idan ya tanade su dan kasuwanci ya sa su dan kasuwanci to wannan wani abu ne daban zai zama kamar a rubin tijara ma'ana yana kiwon dawakan ya tara su dan a zo a siya dan a zo a siya to kaga idan suka kai kimar abin da za a musu kima na aro to sai a kimanta su a musu kudi sai a cire musu wato zakka ta aro bin tijara Kada babu sadaka ke adal yatama Babu yin sadaka akan waɗanda suke marayu al yatama jam'u yatim wal yatim shine wanda mata abubuwa wa huwa sadiq duk wanda mahaifin shi ya rasu yana karami wannan sunan shi yatim sabanin wanda mahaifiyar shi ta rasu yana karami ba a kiran shi yatim ala sai yatim yatim maraya shine wanda mahaifin shi ya rasu domin mahaifin shi ne jigo a gida haka wanda ya rasa uba ya rasa komai ma'ana sabanin wanda mahaifiyar shi ce ta rasu uban yana nan eh, yana da wannan nau'i na maraici din amma ba kaman in uba ya rasa gaba ɗaya ba saboda uwa tana da rauni ba dole in an bar yaron nan ya samu abin da inda uba ne zai iya samu ba shi yasa a cikin malaman harshen larabci sukan ce al-yatim a cikin dan adam jinsi na dan adam shine wanda ya rasa uba a cikin dabbobi kuma wanda ya rasa uwa shine yatim saboda uba a cikin dabbobi gaba kawai yake kama ya tafi abin shi ya bar uwa da tawainiya sai ka nemi zakara ka rasa sai dai ga uwar kullun ita ce nan ana ruwa ta taro su shi ba za ka san inda wancan yake ba su a cikinsu idan macance aka rasa zai a ce ya zama maraya an samu maraya rago ko saboda uban <laughs> ya tafi magaban shi bai ma san da waɗannan ba amma wasu mutane yanzu sai rikide sun zama su ne hakan kamar dabbobi sai ga uwar ita ce komai na tsalullah lafiya da yawa daga cikin al'umma mu sai kaga an yi sakaci kawai yaran dai kawai ake so a ce a yi alfahari ya yi yana da yara arba'in a arba'in din nan da ƙyar za ka iya tsince guda hudu ka raba kasa su kashi goma da ƙyar ka samu hudu masu abin nan nan kawai zube, ba tarbiya ba komai A ga dole sai an yi kula sosai kaga wannan ko da ba marayu ba ne amma sun zama marayu a hukuncin marayu Don wanda zai taso bai san yaya ba bai san ya ya zama maraya uban yana na amma huwa yatim saboda rashin sanin haƙƙi na ƴaƴan da Allah ya ajiye ya ba mutane amana su domin amana ce shi yasa Allah ya ce a tsare su daga wuta ko an fusa kuma a na nara dole ne a tsare su to amma mutane suna nan sai su kasakaci su kyale yara zai da abubuwan da yake faruwa yara su to su ta kashe mutane su ta barna su ta shaye shaye wannan duk laifin iyaye ne da ba tsaya san ba su tarbiya ba su kula da wannan amana ba kuma sai an tambaye su akai kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi da haka iyayen nan sai Allah ya tambayi uba akan iyayen yayi da su ma za fa alabi wana na an sa ido kai ana kallon su lallai muna da aiki ja a gaban al'umma tana nan gashi da yawa amma yawan ya zama kaman yawan banza da irin tarin yawan ne zuwa nan da suke soke soke suke kashe kashen nan da yawan su inda a ce yawan sun nan karatu suke ko wata sana'a suke mai karfi al'umma ba za ta ci gaba ba ta ci gaba to amma an bar su haka azube ba wani wanda zai musu magana wasu iyayen ma an kaje ka musu ma ce ba ruwan kaya ba dan ka ba ko an kama su an danka su a hukuma su za su je su kokota da meye da waye su je su fito da su kuma daga baya su zo ana kuka da su to babu sadaqati alal yatama babin wato yin sadaka akan maraya waɗannan su suna daga cikin sunfi ma waɗanda ake ba su zakka innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ha wal yatama inna sama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal yatama har zuwa ƙarshen sunfi guda takwas kaga yatama suna ciki marayu suna ciki kuma ba da abu ga maraya wani ƙarin falala ne ga bawa saboda halin da yake ciki da buƙatuwarsa, kuma manzala sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da yawa ya kwadaitar da abin da ya shafi ciyar da maraya ce ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna ga wannan kadai in aka rike wannan hadisin ya isa ce da ni da wanda yake daukan nauyin maraya haka muke a cikin aljanna summa jama'a baina baina asbu'aihi as-sababa wal wusta ya haɗa waɗannan guda biyu mana mutum mutum ya kalle ka ce ma da ni da kai haka muke me yake nufi ya kusancin ya kai inda ya kai ya kai inda ya kai amma yanzu ga marayu nan da yawa ba wani wanda yake kula da abin na haƙoƙinsu saboda haka abu ne wanda yake mai girma mutum ya kula da marayu duk inda aka yi magana ciyarwa a cikin alƙur'ani sai kan ga an ambaci maraya saboda buƙatarsa saboda bukatarsa saboda haka lallai ya kyautu al'umma su kula da wannan bangaren kulawa ta musamman kuma mutuna mazala sallallahu alaihi wasallama huwa nasha yatiman alam yajidka yatiman fa'awa mazala sallallahu alaihi wasallam ya tashi maraya wa yatim ba uba kuma uwar matar su a kan hanya saboda haka huwa yatim haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har Allah yake nuna miki cewa ya same ka maraya fa'awa Allah ya tallafe ka Allah ya karbe ka to haka nan kamar Allah yana kudaitar da bayinsa ne akan daukar nauyin maraya kuma hanyoyi da yawa ne ba kuma aiki bane mai wahala mutane ne dai suke kai shi wahala yanzu da a ce duk mutanen unguwa za su taru su ce to akwai maraya daya a unguwa bari mu dinga tallafa mishi naira goma goma za su ba za su iya daukar nauyin maraya ba wai sai sun ba da dubu-dubu ba dukansu unguwa a ce misali akwai maraya ce ana so a tallafe shi sai a dinga ba da goma-goma mana ko ba a ce dukkan can sati unguwannin na nama ai mutane ne da yawa masu sana'a da yawa ne a dinga ajiye goma-goma na sati maraya daidai a ɗau nauyinsa to za a iya ɗaukar nauyinsa amma irin waɗannan abubuwa zai kaga mutane ba sa tunaninsu suna ganin suka yi ta wannan adashin yaushe za su yi ba ta iya yiwa kai ma ka tafi ɗanka ya zama maraya wa ya komu fi ya zama a matsayin wannan da ka kai sakaci da hakkinsa باب الصدقات على اليتامى قال رحمه الله تعالى حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام an يحيى عن هلال بن ابي ميمونه حدثنا أبار بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال إني مما أخاف عليكم من بعد ما يكتب عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله نعم. أوتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو يأتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه أنه ينزل عليه قال فمسح عنه فمسى عنه الرهضاء فقال أين السائل وكأنه حمد فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت نعم وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت حاضرتها خاصرتها نعم خاصرتها استقبلت عين الشمس فثلقت وبالت ورتعت وإن هذا المال خذرة قدوة فنعم صاحب فنعم صاحب المسلم لما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون ويكون شهيدا عليه يوم القيامه. a wannan hadisin na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu yana ba da labari cewa ta ranar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zauna akan mambari yace sai muka zauna muka kewaye shi sai yace wallahi ina jiye muku tsoron daga cikin abin da yake muku jiye muku tsoro bayana abin da za a bude muku na adan duniya da kuma wato kawarta yanzu kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya bada labari yanzu ka duba wasu kasashen musulmi masha Allah ka kalli irin su Dubai da sauransu sun manta ma me ma yanzu an gaya mushi akwai wani waje irin cikin Afirka nan ba wuta ba ruwa wani zai dinga mamaki Allah ya bude musu duniya ya bude musu duniya yanzu ka samu mutanen da inda zaka ka su ka rufe musu ido ka je ka ajiye su a tsakiyar dubai wani waje za su ce ma ba duniya suke ba saboda yanda Allah ya yalwata musu kama hadisin da yake cewa lal faqra akhsha alaikum walakin akhafu an tuftaha alaikum ad-dunya fatanafasuna kama tanafasa alladhina min qablikum fatahlikuna kama halaku duk yanda aka bude ma mutum duniya aka yalwata ta dan bai kiyaye ba sai kaga ta kai shi zuwa ga halaka saboda haka ka ga shi yanzu tunanin su mafi yawanci zai ga wasu masu kudi ne a kasan ba san me za su yi da kudi ba sai dai a siyo da wakai sai dai a yi wasu abubuwa na a tara taura abin nan fitulu a yi ado da sauransu ba na nasallallahu lafiya mai mazala sallallahu ya ga masa habansa wannan ce ba wai daga cikin abin da nake je muku tsoro abin da za a buɗe muku na duniya wani mutum kamar ya fahimci sakon mazala sallallahu alaihi wasallam shine cewa idan ai wannan alkhairi ne in aka samu kawa ta duniya da ci gaba da abin nan to sai ya fahimci cewa to wannan sakon da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan bayan nan tunda ya ce yana ji musu tsoro wannan din zai zama musu fitina a bayan nan shi yasa yayi tambayar yace ya rasulullah wa ya'ti alkhairu bishar yanzu wani alkhairi yana kawo shari ne kaga ya fahimci me sakon da ake nufi ma'ana tunda ya ce yana jin tsoron kar a bude musu duniya da sauran kaga yana nufin an bude din wani abu zai biyo baya mummuna sai mutum ya yi tambaya to yana yin wannan tambayar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru ma'ana ya kame to sai sahabbai suka ce ma mutumin nan me yasa kake ta yi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana alhalin baya kula ka ma'ana yayi shiru yana tambayar sa aw ya'ti khairu bi shar suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi shiru kaga tayi wannan mutumin bako ne su kuma sahabban manzo Allah sallallahu alaihi sai suka fahimci wahayi ne yake sauka a lokaci. tunda suka ga yayi shiru suka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru sai ya ce fara'aina annahu yunzalu alai sai muka ga kaman wahayi ake masa to da ya tashi sai ya shafe goshinsa domin in ana masa wahayi idan ana tsananin sanyi zaka ga goshin shi yana gumi saboda nauyin wahayi Allah ya ce inna sanulki alayka qaulan thaqila da haka da ya shafe wato daga goshinsa sai ya ce ina mai tambayan nan wa ka annabu hamidahu kamar ya ji dadin tambayar da ya masa domin tambayar ta sa Allah madaukakin sarki sai ya saukar masa wahayi dan ya bada amsa Allah ya ce wa annama kama lam takun alam. Allah ya masa wahayi sai ya ce daga cikin abin da Allah ya masa wahayi kenan innahu hula ya alkhairu bi ai alkhairi baya kawo shari amma dai inna mimma yanbutu rabi'u daga cikin abin da wato arabi an ce arabi shine mu dauke shi akan ruwan sama amma arabi shine wato yanayi kamar na eh, bayan saukar ruwan sama kaga wato asalin gonaki sun yi kore sun yi kyau wannan shine ake kira arabi shi yana daga cikin abin da arabi yake haifarwa shine yakan kai zuwa ga halaka ko kuma wato mu illa akilatul khadra ko ya karar da komai sai dai abinda ma'ana mai cin kwarai shine wato asalin dabbobi za su bari shine kaman saniya ma'ana idan aka ajiye saniya idan ta ci abu wanda yake mai kyau ne me zai biyo bayansa shi ne za ta yi kashinsa shi kenan ya kare kuma ta take shi ya koma ya zama taki wannan abin da ta ci mai kyau kenan ta iya yiwuwa wani abu da kuke gani alkhairi ne ya zo muku ku ɗauke shi kuma ya zama mummuna a gare ku ya ce misali ne ba su ya ce wannan dabbar za ta yi ta ci ta yi ta ci hatta idan taddat khasirataha har sai lokacin da kwibobinta suka cika sai kuma ta kalli rana ta zubar da abincin nan saniyan da take tsayawa a tsaye ta yi bayan gari ta fitar da shi wa bada ta yi fitsari wa raka'at haka nan kuma ta ci gaba da abin nan ɗinta wa inna hadal mala kuma ku sani cewa wannan dukiyar da nake cewa ina jin tsoron a bude muku ita khadiratun ita ma yanda kuka ga koran abin nan haka take mana akan kwatanta abu kore da abin da yake mai kyau da abu yayi kyau za a sa shi kaman da kore in ka shiga gona za a ce ta yi kore shar mana kuɗi ne kin abu mai kyau ya ce hulwatun kuma dukiya tana da daɗi fa ni'ima sahibul muslimi dalla da ma'abocin musulmi wanda yake da dukiya ma a'afa minhu miskina wal yatima wa ibn as-sabil mafi kyawu mafi alkhairin abin da mumini ya mallaka musulmi shine abin da zai baiwa miskini da abin da zai baiwa yatimi maraya da abin da zai baiwa ibn sabil matafi wanda guzurin shi ya katse mishi almiskin shine wanda yake tashi ya nema abin baya wadatarsa yace au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqihi duk wanda ya karbi wannan dukiya ba tare da haƙƙinsa ba ma'ana ba tare da ya cancanta ba to kamar mutumin da zai dinga cin abinci ne baya koshi mutumin da zai dinga cin abinci baya koshi ne amfani abinci a kansa babu to haka nan mutumin da zai karbi dukiya ba da cancanci ba mana shi ba miskini bane shi ba yatim bane shi kuma ba ibnu sabil bane amma an zo bayarwa zai karba an zo bayarwa zai karba ce to mu sani cewa wa yakunu shahidan alayhi yawm al-qiyama duk abin da ya karba ya ci da ranar tashi al-qiyama sai yayi masa shaida shi ai wani ya karbi wannan abin ba da haƙƙin sa ba amma ba baya nuna cewa kaman masu aikin zakka tunda Allah ya ce wal amilina alaiha dan an ba su da zakka a ce to ai su ba miskini bane ba fakirai bane a'a su sun shiga ta wanda dalili ko wannan ba sa fata a cikin nan zama mutum ne yana da wadatarsa yana da yalwarsa da komai sai ya karba abin da bai cancanta ya karba ba to wannan kamar mutumin da yake cin abinci ne abincin bai kosar da shi kuma wannan abin zai zo ya zama masa shaida a ranar tashin alkiyama almuhim babin yana nuna kwadaitarwa akan ciyar da marayu inda ya magana sahibul muslimi ma a'ba minhu al-miskina wal yatima wabin sabil ya ambaci al a babi na gaba wanda zamu tashi a kan shi babu zakati ala zawji wal aitami fil hijri babu zakka ga miji mata ta ba mijinta zakka haka nan da marayu da suke karkashinta idan za ta iya ba marayu zakka wanda ba wai ‘ya'yanta na cikinta ba marayu wanda suke ƙarƙashin kulawarta da haka za ta iya ba miji zakka sannan za ta iya ba marayu wanda suke tare da ita zaka wannan hadisin irin wancan hadisin ne da ya gabata na abdullahi dan masu aka za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan shi wannan muka yi kuskure kuma muna roƙon allah maɗaukakin sarki da ya fi mana daga gare mu ne subhanallahi wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه